jiya lahadi faransa ta yi bikin shekara ɗaya na tunawa da hare ta'addanci da aka kai birnin fari da bukukuwa a duk faɗin birnin to sai dai firayim ministan ƙasar ya shaidawa bbc cewa dokar ta ɓacin da aka kafa shekara ɗaya yanzu da alama za a tsawaita ta duk tarukan na jiya da an yi su ne don juyayi da kuma tuna mutane 130 da suka mutu da wasu fiye da 400 da suka samu raunuka a hararen na bara. Shugaban ƙasar Faransa, François Hollande, ya tsaya cikin zoren wasa na Bataclan a birnin Paris tare da magajiyar birnin Anne Hidalgo, yayin da ake karanta sunayen mutane 90 da wasu masu tsatsaron ra'ayin Islama suka kashe. Haka haka yi a duk wurare shidan da 'yan ta'addan suka kai hari. a duk wuraren da aka yi bikin mutane sun yi a duk wuraren da aka yi bikin mutane sun yi ne cikin cunkoso wasu ma har hawaye suka dinga yi da yawa cikinsu sun aje furanni tare da kunna fitilar kendir a gaban wani sabon katafaren faranti da ke ɗauke da sunayen waɗanda abin ya shafa ɗaya daga cikin mutanen da suka halarta a wurin ɗaya daga cikin mutanen da suka hallara a wurin shine wani mazaunin birnin fari mai suna jill a zoren bataclan tare da abokinsa daga ƙasar belgium ƙasar da ke makwabtaka da ƙasar faransa jill yana magana cikin harshen faransanci yana cewa shi ya tabbata zama makokin ya ƙara haɗa kawunan faransawa ita kuma marijiya yar benin fare tana ganin ƙasar faransa ƙasar matsorata ce ta ba da misalin yadda kwana-kwanan nan da ƙwayanta suka ji fashewar abubuwan wasan wuta suka gudu suka ɓoye suna zaton harbe-harben bindigogi ne sai dai kuma akwai wasu abubuwan ban sha'awa da suka faru a wuraren bukukuwan tunawa da abin da ya faru da suka hada da ɗaruruwan balo-balo da aka sake a duk faɗin birnin. Bacin haka kuma waƙoƙi da kaɗe-kaɗe sun sake ɓarkewa a zoren Bataclan kamar yadda aka saba yi bayan da aka sake buɗe zauren daren asabar jajiberin bikin. Kusan ko tikitin shiga wurin babu ɗaya da ya rage duk an sayar. abin da ya sa wurin wasan ya cika makil da mutane da yammacin jiya ladi ne mazauna birnin na fare suka kunna fitilun kendir suka ajiye a kan tagoginsu tare da ajiye fitilun kwai hanyar da ake kira st martin wurin da ba shi da nisa da inda maharban suka kai hari a wata mashayar barasa inda har suka kashe mutane goma sha biyar wata mace mai suna dedin da wasu sun karanta wani rubutu da aka yi a kan wata fitilar kwai a nan kusa da da ke cewa wata mace mai suna dedin da wasu sun karanta wani rubutu da aka yi a kan wata fitilar kwai a nan kusa wata mace mai suna dedin da wasu sun karanta wani rubutu da aka yi a kan wata fitilar kwai a nan kusa da ke cewa za mu kasance da ku a ko da yaushe ma'ana za su ci gaba da tunanin waɗanda suka rasa rayukansu a wannan ta'asirar ta faru shekarar da ta gabata.